biya Karfe biyar da minti talatin a nan yamai sashen Hausa na studio Kalangu kenan ya soma gabatar da labarai. Masu raro Asuma na shi nake muku lalemar marhabin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za yi cewa yankuna da dama na ƙasar nan sun fuskanci matsalar ɗauke wutar lantarki a jiya. a yau 'yan majalisar dokoki suka kada kuri'ar amincewa da a kafa kwamitin da zai gudanar da bincike a kan al'amarin nan na miliyar 200 na sefa za mu dawo kan ziyarar da firaministan kasar algeria ya kawo a nan nishar a shirin musamman na yau za ku shi bayani kan yadda cibiyar wutar lantarki ta gori banda za ta yi aiki ga labarin ɗaya bayan ɗaya mayan biranen jihohi da dama sun fuskanci al'amarin ɗauke wutar lantarki a jiya lamarin ya wuce tsawon awa tara tun daga karfe uku na marici har zuwa karfe sha na dare harkoki sun tsaya cik mutane da dama ba su yi aiki ba kuma an samu hasara mai yawa bari mu ji yadda aka rayu wani al'amari a sauran yankunan ƙasa mu fara da dusu inda dauda hassan wakilinmu ya aiko mana wannan rahoto da muhammadu muntari ya fassara. Malam Kimba wanda mata wajen talatin suke zagaye da shi yana cike da farin ciki bayan wunin shi da ya ɓata dalilin rashin wutar lantarki. Ba mu ce ba a ɗauke wutar lantarki ba, amma idan aka ɗauke kada ta daɗe a dawo da ita, saboda idan ba mu biya kuɗin wutar lantarki ba, ita shelaka ba ruwanta sai ta zo ta datse wutar. Mu da yake da wutar lantarki ne muke sama abinci, idan ba wuta ba za mu samu kuɗi ba. Alhaji Karami wani mai sana'ar sayar da kayayyaki masu aiki da sanyi yana cike da baƙin cikin madara da yake sayarwa duka ta lalace. Wannan ɗauke wutar lantarki ya kawo muna cikas kwarai da gaske. Ba mu samu sayar da ruwan sanyi ba da solarin mu duka sun lalace. Idan wannan matsala ta samu a yi ƙoƙarin ciwo kanta da sauri domin kada abin ya ba mu hala mu da su. Babbar fargabar Adamu Salifu wani mai sana'a sayar da kayayyakin sanyi shine sake faruwar wannan ɗauke wutar lantarki. Tun yanzu abubuwa sun fara haka akwai wasu kaya ko minti talatin ne kayi baka ka da wuta ka yi hasara akwai nama na kazi wannan da na zabbi da da wannan ka tun zafi bai tai ko ina ba sai dai duka da yake an ciwo kan wannan matsalar matsalar ɗauke wutar lantarki wacce ta ɗau tsawon lokaci a jiya jama'a ba za su mance da ita ba Ta birnin Maraɗima ya fuskanci al'amarin ɗauke wutar lantarkin na tsawon lokaci a Maraicen jiya wani abin da ya shiga mazauna birnin. Wakilin Muhammad da Maman ya shi ra'ayoyin wasu daga cikinsu kamar haka. Mafi yawan ma'aikata suna aiki ne da firigo domin yin kankara da Apollo, musamman ma ga malam makarantun boko da ba samu albashi ba. Tare da wannan suna samun ɗan abin da za su ciyar da iyalansu. Sai dai kash ana ɗauke wutar lantarki ba ƙautawa. A gaskiya ba su kyauta ba. Kuma kiran da nake wa kamfanonin biyu, musamman ma kamfanin samar da wutar lantarki na Nijelek da kuma wanda yake samar da ruwan sha. Su yi ƙoƙarin biya muna buƙatunmu. A gaskiya Yara ballantana masu aiki da wutar lantarki wajen yin sude da kuma waɗanda suke samar da ruwan sanyi duka wannan yankin wutar lantarki yana kawo musu cikas. Don haka ina kira ga waɗanda nauyin samar da wutar lantarki ya rata a wuyansu su yi ƙoƙarin gyara matsalar kuma su yi ta yanda wannan matsalar ba za ta ƙara sake faruwa ba. Al'ummar garin Tilibiyar ma ta fuskanci ɗaukar wutar lantarkin tsawon wani jiya. wasu jama'ar garin sun bayyana rashin jin daɗinsu game da haka a su da abdullahi mamudu Kamar sauran jama'a masu aiki da wutar lantarki na jihar Tilaberi, a gaskiya mun ɗanɗane azaba musamman ma mun fuskanci matsaloli na wannan matsala ta ɗauke wutar lantarki tun daga karfe biyu na rana har zuwa karfe tara na dare. Abin ya haddasa muna barna kwarai da gaske a cikin gidaje da kuma wajen masu kasuwanci. A wajen karfe goma na dare ina wajen wani mai sayar da solani yana matukar kokawa inda ya ce ya tafka babbar asara. Bamu shiga a cikin cikin watan Abril ba, amma har an soma ɗauke wutar lantarki, kenan idan muka shiga a cikin watan Abril zuwa Mayu, to yaya abin zai kasance kenan. Magabatan kamfanin wutar lantarki wato Nijalaka da muka tuntuɓa ba su ce komi ba dangane da haka. Ko za a iya cewa an kama hanyar gano gaskiyar lamarin nan na miliyar 200 na sefa? a yau ilahirin 'yan majalisar dokokin ƙasa suka kada kuri'ar amincewa da kafa wani kwamitin 'yan majalisar dokoki da zai gudanar da bincike domin kawo haske a kan wannan batu shugaban rukunin 'yan majalisar dokoki na zamzam lumana sumana sanda ya bayyana cewa hakan da aka yi ya gamsar da ilahirin magoya bayan jam'iyyu wato adawa Deputoci duka da sun halara a wannan taro sun amince sun yadda da abun da mu mun aze domin a kafa wannan kwamiti in kuma kun gani cikin magana da muka yi cikin wannan takarda ba a hudda abubuwa da yawa ba kenan mu mun amince mun yarda amma abin da yanzu muna jira shine a aikata gaskiya a yi maza maza yau ba a kai a ce a yi wani bincike da yawa ba tun da shi da kanshi masu da hasu da ya kire ku 'yan jarida mu duka 'yan niger mun aza yana zo ya ke abin da kure ya gai karya ne kuma ga abin da ni ina godi in ce karya ne amma bai gai haka nan ba kenan da kanshi ya amince da gaskiya ne to tun da abun wanda an zarge shi ma da kan shi ya amince da gaskiya ne dan mi ana bata lokaci don ka shine yau mun kira eh, yan majority domin yau al'umman kasa da muna wakilke nan ga ita ne tana so a bayyana gaskiya har wannan lokaci dai ba mu sami damar jin ta bakin bangaren masu mulki ba dangane da wannan al'amari. A ranar Larabar da ta gabata ne Ministan ƙasar Aljeri Abdulmalik Siral ya iso nan ya mai tare da rakiyar wata babbar tawaga inda tare da takwaransa na Nijar Birji Rafini suka jagoranci ayyukan taron farko na babbar ƙungiyar haɗin gwiwa ta Algeria da kuma Nijar. A sakamakon wannan haɗuwa an ɗauki matakai da suka shafi fanoni da dama. Muntare Muhammadu ya fassara rahoton Maryama Gello Kenda. A yayin wannan babbar haɗuwa irin ta ta farko tsakanin Algeria da Nijar sun kulla yarjejeniyoyi shida musamman ma akan hulɗa tsakanin ƙasashen biyu da kuma tabbatar da tsaro. A cewar fara Ministan ƙasar Algeria wannan tsarin zai ɗore tsakanin ƙasashen biyu. Kun san abin da ke tsakaninmu da ƙasar Algeria shine zancen baƙin haure musamman ma 'yan ƙasar mu ta Nijar da ke tafiya a wajen cin rani bayan ƙara aikin gona a can Algeria. Najeriya. Mun cimma matsaya domin a gyara wannan tsarin da kuma samar da hanyoyi ga matasan su rika tafiya a can Algeria su yi aiki kuma su dawo da arziki a nan ƙasar mu ta Nijar domin tafiyar da rayuwarsu. A cikin batun da ya fi ɗauka hankulan ƙasashen biyu shine maganar baƙin haure. Ga abin da ministan hulɗa da ƙasashen wajen ƙasar Nijar Ibrahim Yakuba yake cewa. Zaman taron ya girku ne wanda ta hanyar hanyoyin da kowa zai amfana musamman ma tsakanin yarjejeniyar ƙasa da ƙasa da kuma dangantaka domin samar da abubuwa amfani tsakanin 'yan ƙasashen biyu. babban mahimmancin ziyarar shine ƙaddamar da wata hanya wacce aka rattabawa sunan Abdulaziz Bouteflika, shugaban ƙasar Algeria mai ci a yanzu. Firaministan ƙasa Algeria ya kawo ƙarshen ziyarar sani a ƙasar mu ta Nijar a yau. ma'aikatar ministan kuɗi da ma'aikatar kula da cigaba ta ƙasar faransa da kuma ƙungiyar tarayyar turai sun sa hannu akan yarjejeniya guda hudu na wato samun tallafin kudade miliyan 70.6 na euro kwatankwacin sama da miliyar 46 na sefa waɗanda za a yi amfani da su a ayyukan noma da kuma yaƙi da ta'addanci. Muntari Muhammadu ya fassara mana rahoton Tarnan Fudai Ahmed. Yarjejeniyar ta shafi tallafawa wata ƙungiya ne da ke aiki wajen fannin noma a jihar Tawa da kuma Agadez, inda jimillar kuɗaɗen sun tashi miliyon 65 na euro kwatankwacin miliyar 42 na sefa, wanda za a saka kuɗaɗen a tsawon watanni 63. Wannan tsarin har ilayo ya samu tallafin miliyon 30 na euro daga ƙungiyar tarayyar Turai. Sai dai ma'aikatar Faransa mai kula da ci gaba ta ce ya shafi tallafi domin samar da ayyukan yi musamman ma a wajen bunƙasa sha'anin noma. Abin da ya shafi fuskar shari'a ma'aikatar ta ce za ta ware maƙudan kuɗaɗen da suka kai miliyon shida na euro kwatankacin miliyar uku da 'yan kai na sefa domin horar da manyan jami'an shari'a a fannin yaƙi da aikata manyan laifuffuka da kuma musamman ma'aikatar yaƙi da fatocin mutane. Da misalin karfe goma sha biyu na ranar yau ne hukumar 'yan sanda ta farin kaya a nan ya mai ta kama mataimakin sakatare general na kungiyar malaman makaranta 'yan kwantaragi sinasef sani haruna sakatare general na kungiyar halidu munkaila da studio kalangoyi tuntuɓa ya bayyana cewa ba san dalilan kamun da aka yi wa mataimakin nasa ba. Masu kaunar kungiyar kwallon kafa kungiyar kwallon kafa wato na Nijar sun bayyana ra'ayoyinsu dangane da canjin da aka samu jiya a shugabancin hukumar kwallon kafa ta nahiyar Afirka inda aka zaɓi ɗan ƙasar madagaskar Ahmad Ahmad a matsayin sabon shugaban hukumar. Sun yi kira ga sabon hukumar wato ta CAF da ya taimakawa kwallon kafa a niger kamar yadda suka bayyana wa Sumana Ahmadu. Idan kuna tune a lokacin ziyarar shugaban hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya FIFA ya ɗauka muna alƙawura, muna fatan alƙawuran da ya ɗauka zai cika ta hanyar wannan tsari na gina cibiyoyi a cikin duka jihohi takwas na Nijar. A gaskiya fatan mu shine ƙungiyar kaf ta taimaka mana. Akwai ƙasashe da ke amfana kamar yadda ake cewa babban kifi shine ke cin ƙanana. Ya kamata a dakatar da wannan saboda sabon shugaban ƙungiyar na kaf ya ce zai zai kawo canji to ya kasance a saka mu a cikin wannan canji. A lokacin da shugaban FIFA ya ziyarci ƙasar Nijar ya ga duka abubuwan da muka yi ya ce kuma Nijar misali ne abin koyi. To ya kamata ma shugaban ƙungiyar CAF shi ma ya zo a nan ya ziyarci Nijar ya ga abin da take yi. J'invite aussi le président de la CAF à venir au Niger et voir ce que sont en train de faire les Nigériens. Sauraron shirye-shirye Isidro Kalangu. ko'ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Istido Kalangu ina so kuma ina yadawa. Karfe 5:41 a nan studio Kalangu sai shirin namu na musamman. Yau shekaru da dama kenan da ake fuskantar matsaloli a fannin makamashin lantarki. a Nijar. Dalilin haka ne a shekarar 2013 hukumomi suka kaddamar da wani shirin gina cibiyar wutar lantarki a Gorobanda cikin shiyar Yamai ta biyar. Manufar wannan shiri shine magance matsalar wutar lantarkin a Yamai da kuma garuruwa na yankin Isa. Sai dai ayyukan wannan cibiyar sun haifar da kace ne ce. Yau eh, muna ɗauke da ra'ayin Professor Albert Wright, injiniya a fannin makamashi na hasken rana. wanda kuma aka fi sani da ra'ayin samar da makamashi na hasken ranar ya amsa tambayoyin rahilatu sumana kamar haka. Duka buƙatar Nishar a kan wutar lantarki a shekara bai huce shigawatt 900 ne ba. Ita kuwa cibiyar Gorubanda tana samar da megawatt 100 ne ta hanyar amfani da gazuwal. A nan ne matsalar take tunda domin samar da shigawatt ɗaya na wutar lantarki a cikin tashar samar da wutar lantarki da ke aiki da gazuwal to sai an kone tono 260 na gazuwal. Ci gaban fasaha ta zamani ba ta iya samar samar da ƙasa da hakan. Sannan kuma hayaƙin da injunan suke fitarwa shine yake imama sararin samaniya har ya haddasa canjin yanayi. Domin wadata birni kamar birnin mai da wutar lantarki mai aiki da gazuwal yana kai gigawatt ɗari biyar da shekara, inda ya kai tono ɗin gazuwal ɗari da talatin wanda zai tashi sitan goma sha ɗaya na gazuwal duka wuni. Yanzu idan kuka yi lissafi lita ɗaya na gazuwal a nan mai ana ana sayar da shi ne dala ɗari da tamma talatin da takwas. Ni a lissafin da na yi lita ɗaya zai tashi a gare su dala tamanin. Saboda gwamnati tana iya ba sai an cire musu haraji ba akan wannan man da za su yi amfani da shi. Wanda zai tashi miliyar tamanin ne na sefa a shekara. Alhali kuwa za a samar da kilowatt ɗaya ne akan dala talatin da tamma takwas maimakon yadda Nijelek take sayarwa musamman ma akan dala goma sha takwas ga duka Kilowatt na wuta. Kenan idan aka yi lissafi da shekara kuɗaɗen da za a samar suna tashi ne miliyar arba'in. Alhali kuwa gazuwal ɗin da za a yi amfani da shi a shekara zai tashi miliyar tamanin ne na sefa. Kenan abu ne mai matukar wahala wanda zai aiki da injunan na goro banda, ko dai a cire masa haraji kwata-kwata ko kuma a ƙara kuɗin wutar lantarki a kan kilowatt? Na yi amanar cewa mafita zuwa gaba ga ƙasashe kamar ƙasarmu shine aiki da hasken rana har ma ga kasashe masu arzikin man fetur. Je suis convaincu que la solution de demain pour des États comme les nôtres, c'est le solaire, même les États pétroliers. duka duka anan muka karshen labarin namu na maritin yau zan burko da musa hassan ya kama muku labarai da harshen ai saurare lafiya